وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزة وهراس العقيدة فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها خير زاد ليوم المعاد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون موضوع خطبتنا اليوم هو الشيطان أعظم عدو للإنسان عباد الله إن الشيطان عدو مبين لأنه أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم قال تعالى ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون وقال تعالى قال فبإذتك لأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان أيها المسلمون إن الشيطان لا يأتي الإنسان دفعة واحدة بل يزين له المعصية خطوة خطوة حتى يوقئه في الهلاك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم عباد الله من مكايد الشيطان إبعاد العبد عن الصلاة وإشغاله بالدنيا ثم إيقاؤه في الشهوات والشبهات قال النبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرفه فاحذروا عباد الله فإنه لا يترككم في حال من الأحوال قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن يحضر الشيطان وإن الشيطان لا ييأس من المؤمن فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن النجاة في مخالفته والحلاق في طاعته عباد الله إن النجاة من الشيطان تكون بطاعة الله وذكره والاعتصام بكتابه قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستئذ بالله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر لا يذكره مثل الحي والميت عباد الله من أعظم أسلحة المؤمن قراءة القرآن الكريم المحافظة على الصلاة ثم الأذكار وصحبة الصالحين قال الإمام ابن القيم رحمه الله الذكر للقلب مثل الماء للسمك فاتقوا الله عباد الله ولا تطيعوا الشيطان اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان من الشيطان الرجيم اللهم احفظنا من وسواسه واجعلنا من عبادك الصالحين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد My dear brothers and sisters in Islam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala We praise Him We seek His help and ask for his forgiveness we seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from the evil within ourselves and from our body. Whoever Allah guides, no one can misguide and whoever He allows to go astray no one can guide me. I bear witness that there is no God worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala alone. And that Muhammad is his servant and messenger. My dear brothers, I advise you and myself to fear Allah subhanahu wa ta'ala. Allah the Almighty says, O you who believe, fear Allah as He should be feared. My respected brothers and sisters, our sermon today revolves around a belief the devil that is shaitan the greatest enemy of mankind my dear brothers and sisters the greatest enemy of mankind is Iblis he swear by Allah's might that he will mislead all of humanity Allah the Almighty says Did I not command you, O children of Adam, that you should not worship Iblis, Satan? Indeed, he is to you a clear enemy, and that you should worship me alone. This is the third part. And he, that is Iblis, has already led astray many among Will you not then use your reason, Surah to yes? Allah the Almighty says, He, Shaitan, said, By your might I will surely mislead them all, except your sincere servant. Allah has also warned us clearly, do not follow the footsteps of Iblis, that is Satan. Brothers and sisters in Islam, Satan does not lead a person into sin all at once. He takes you step by step, making sin appear attractive until a person falls into destruction. Allah subhanahu wa ta'ala says, do not follow the footsteps of the shaitan. And shaitan makes their deed seem good to them. Among the tricks of shaitan are making you neglect prayer, keeping you busy with worldly material, worldly things, leading you into desire and doubt. The Prophet of Allah, peace be upon him, has said, a bliss that is shaitan flows through the human being like blood. This means he is always close, always trying to influence you. So be careful, they are servants of Allah Shaitan never gives up on a person. One of the righteous greatest scholars says, that is Hassan al-Basri. A believer is always conscious of Shaitan, and Shaitan never loses hope in misleading the believer. To so fear Allah and know that success lies in opposing Shaitan, while destruction lies in obeying him. My respected brothers and sisters in Islam, protection from shaitan comes through obedience to Allah subhanahu wa ta'ala, remembering him of and holding firmly to the Quran. Allah says, indeed, my servant, you, shaitan, have no authority over me And he says, if shaitan whispers to you, seek refuge in Allah. The Prophet, peace be upon him, has said, the example of the one who remembers his Lord and the one who does not is like the living and the dead. Dear brothers and sisters, among the strongest weapon against the beliefs of the time are reading the Quran constantly maintaining your daily prayer, remembering Allah regularly, keeping good company. A great scholar, Al-Imam Ibn al-Qayyim said, remembrance of Allah for the heart is like water for a fish. Imagine what happened when the fish is taken out of the water. We pray the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala protect us from his whisper and make us among your righteous servants. May Allah bless our life. ‘Yan uwa masu girma a wannan yini da muke ciki na 29 ga watan Shawwal shekara ta 1447 wanda yau shi ne 17 ga watan hudu shekara shi ma ta 2026 muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya ba mu iko muka samu kanmu a yau masallaci da mu bauta masa yamma ba za mu gushe ba mu yi ta yin addu'a musulmi ba zai gushe bai na yin addu'a Allah kuma zai taimake shi dangane da matsaloli da barazana da wannan ƙasa ta mu take shiga ciki da karta-karta da 'yan son a tada rigingimu a ƙasa duk wanda yake shiga social media yana ganin irin barazana da tsokana da wa'in suke yi a wannan ƙasa ta mu 'yan uwa da ma zuwa su zargi annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam don a tsokane ko kuma ku yi tashi ku yi rigima to dan uwa ka sa a zuciyarka ka protecting integrity na ne muhammad ba wai ya kamata ba ne a dole ne dole ne kai musulmi wannan haka ka shar'anta maka saboda haka ba za mu yi da wannan karanta ba sannan a rika yada da kuma sanarwa da shela ba wasa da annabi ba wasa da Allah ba a taba ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam aiki ce ta lalatattu inannu matsiyata yan uwa masu girma a kamar da na faɗa taken hudubanmu ita ce ainihin me shedan iblis shi ne mafi girma wajen makiyi ga ɗan adam yan uwa masu girma shedan rantsuwa ya gaban Allah cewa sai ya tabar da kowa daga cikin adam in kai ɗan adam ne shi dace tabar da kai to kuma da jimawa Allah ya ja kunninka alam ahad ilaykum ya bani adama Allah ta abudu shaitan Allah ce innahu lakum aduwwun mubin wa ni buduni hadha siratul mustaqim tace wa laqad adalla minkum jubulan ko jibillan kafiran afalam takunu taqilun Allah yake ban ja kunnin ku ba ku ayan adam ba za ku bauta mashi dan ba fa kaga Allah shi kada yake bauta masa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yuqimu inna Allah huwa ar-razzaqu ذو ilmatin. Allah ya creating ɗinka ne mainly to worship him ko kai ko shida eh, aljani ko mawa ne. amma ba abutan shedan to sai Allah ya ja kunnin ku shedan kuma yake sai ya halakar da mutane daga cikin halakawar akwai ya sa mutane su rika bautansa. to yan uwa masu girma Allah ya ce ku ƴaƴan adam ban dau alkawari da ku ba ban ce kar ku bauta ma shedan ba ai na gaya muku innahu lakum aduwwan mubin ai shedan maki ne a bayyane ku bauta mini wannan shine hanya ta kirkin ji Allah dalili yace walaqad aballa minkum jibrilan kafira afalam takunu takil wallahi ya badda tawaga da yawa daga cikin ku ba ku da hankali ji Allah subhanahu wataala Allah yana ba mu labari rantsuwan da shi ɗaya ce ƙala wa bi izzatika la ugwiyannahum ajma wallahi da girman zatin ka sina halakar da su illa ibadaka minhum al-mukhlas sai bayan ka nagari sai Allah ya ja kunni ce to duk wani trick wani tarko da iblis ya dora wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi hanyar, ya ku musulmai masu girma ka fa sani shi shedan ba wai lokaci zai zo maka ba Allah wallahi yana bin ka ne tadrijiyan zai bi ka a hankali a hankali a hankali ke sa al-imam ibn al-qayyim yayi rubutu akai akwai tarkon da iblis ke amfani da shi kai zai iya kunno maka kai ta abin da Allah ya halasta maka sai sa maka kai a rayuwa ka kafi kowa in ba abinci in babu nama ba za ka ta kuma karkare haka zuciyarka ba wai sa ma Allah bane ko kuma rigan da wani sa ka ce kai ba za ka sa irin shi ba ko kuma kullun safe daga safe zuwa dai za ka canza riga su uku ke dan zai baka wannan aikin ko kuma ga irin kalan motar da in ka shiga yau to gobe ba za ka shiga ba kaga wani abu da ya hal amma kai kuma ya baka aiki daga nan kuma sai zai ma kafa mubahat sai zai ma kafa sai jefa kuma cikin ababen da suke na me na haram zai fara zuwa maka da shirka ya kawo maka kafirci in ka tsallake wannan ya kawo maka wannan ya tsallake wannan ya kawo maka wannan shi yasa annai muhammad allah ya aiko shi malami likita mai gyara zuciya kalli annabin da ya faɗa a wani ce kaga mace to ɗaya daga cikin kifiya da shi ɗan amfani da su ke su sai kana zaune sai mace ta gilma wajen ta yi shirin tsiya sai ka ji zuciyarka ya karkata cewa kaman babu wata kamanka kamanta wala iblis ne annai muhammad ne ya gyara maka zuciya sai ce to in haka ya faru tashi ka je gida naka ta halaliya duk abin da wani take da shi na gida tana da wanda ya fita don na gida ka kalle ta lada za ka samu ka taba jikinta lada za ka samu ka sadu ita lada za ka samu amma na waje fa bala'i ne Allah ya kiyaye iblis kenan saboda ka tarko ne da shedan ke dana wa mutane haka ke kuma sai a dana miki cewa to ya za a yi ke a matsayin ki, yes kina da degree master's degree phd now you are a professor to za ki zauna a gida ki aure ke ma ba ki fita bayan ai ba ku ba wala iblis ne babu abin da mace za ta yi ta samu yardan Allah duk duniya ba wannan karatun wallahi kamar ta bi Allah ta zauna a miji ta wannan shine karatun gaskiya amma don hayaniya ne duk abin da kake gani amma iblis ya zo ya karatu sai suka haddace anything man can do why woman can do even more better ya salam a ina aka faɗa ka ƙur'ani ko hadisi <laughs> babu ƙur'ani ko hadisi kai dai kawai kauce a nemi tuwo dai a gyara mai a samu an samu ɗanto a samu na nama a sama to wannan kawai ka je da shi a magan barora an gane amma mace zauna ɗaki Kada shi da gona da iri ba wanda ya ce aikin mace haram ne amma a yi ta bincikawa kar a shige gona da iri ko ba haka ba mata suna da kangi sai karanta tarihin sahabbai da matansu iyalansu to yan uwa masu girma Allah ya ce ku masu imani kar ku bar shi ɗaya yawo da hankalinku ya kawata muku ɗana kawata wa mutum son rai sai ya fada yana daga cikin macida ta ɗan yan uwa sai sa ka ka dinga nisantan ba ka son yin sallah ko kana mitin ana sallah kai ba ka tashi ko ana sallah ka ga wani wai shugabanku ya kira ku mitin kana tsoron kana ba koyi ko wani ɗin iska in ana kira sallah ka fita in ba ba kore a sai Allah ya ba ka kuri duk abin da kake ga ce Allahu akbar Allahu akbar wallahi ka tashi ka bari Allah na kira fa Allah mai girman ne shi sa ka ce maka akbar yana fa kiran ka fa ka yi da wannan matsayin da Allah na tuwon nan ije shi a gefe shi a gefe to shaidan na jefa muku wannan shakku sai tam din sallah sai shaidan ya kawo muku manyan baki to ba fitan sallah to anan ne zaka ga manya da da a junsu suna rubuta bakin sallan da ake bin su wani tara sallah akwai na last year february 2023 bai yi ba akwai na kasa so da ya duba sai ya biya na last year waya uku a zahar la'asar ya ga wannan sai sake karin wani oba ga wani cin speed oba ga wani nan wala da yawa man ya ba sa sallah da yawa ba sa sallah shi sa ake samun matsala a rayuwa a kasa su suke shugabantanku ba sa ɗaukar sallah da muhimmanci kuma wallahi baka isa ba kana watsar sallallahu alaihi zai ka sa ko waye kai wallahi da abin da aka ce ka zo kai ke ba wani abin da aka ce ka zo kai sallah bautar Allah aka ce ka zo kai sannan shi dan zai saka shigar da kai sa maka duniya a gaba kana da account account din ka you have 250 billion amma still kana ƙara son wani abu da danniya da sauran ku da hadama da sannan shi dan zai auka muku da sha'awa son duniya iya zalunci zinace-zinace ya salam bari wanda ake ginin manya-manyan hotel sai ga ce ai matan aure ne wai yanzu an ci gaba da ka je sai a kawo maka waya wai fa ka ke faɗa sai ce ka duba ka gani da an duba an gani wai wanda kake so ga nan ban wayarta sai a kira ka ya salam to ka bude kunni ka ji ya tabbata cikin hadisi duk wanda ya zina da matan aure a lahira mijinta da kai zina da ita za a ɗau aikin da kai mai kyau ka shekarar ɗari tun da ya zana damfarar manya da aikin umura ba za a je a yi addu'a waga makan kai addu'a na Allah ba zai karwa ba yan fowar nan za a je a yi addu'a sannan karwa a umura ko? to sannan sai a ce to aikinka sai a bijiro da shi kai da aka yi zana wata ce kwashi abin da kake so kana ne za a bar maka komi? sannan ke kuma shashashe da kika yadda kanki don san abin duniya to duk wani laifin da wani taɓa yi a duniya tun da aka yi duniya sai ya ɗaura biyan kifa miki gaya za ki je da shi yana Allah ya ji kan jafar mamu da adam yake cewa wanda ya zina jiya da matan aure da wanda ya a hotel da wanda ya sadu da matan shi na suna ajiya a yanzu a wannan wurin babu ɗanɗanon a jikinsa to me kake jira amma da bambanci ko yace wanda yana aure ya sadu da matan shi na aure kaga shi da yake don annabi ne ya faɗa saboda ka yan uwa masu girma shedan yana da wannan iskancin annabi Muhammad ya ce shedan yana gudana a cikin dan adam kamar yadda jini yake tafiya wallahi annabi ne ya faɗa wannan magana kuwa yan uwa masu girma shedan fa na zama maka akan titi ya kawata maka tsiya wallahi kawata maka siya saboda haka yan uwa a ji tsoron Allah shedan ba zai kyale ka ba yana da naci na fitan arziki yana da naci Hassan al-Basri ya ce shi mumini tsoron fada matarkon shi dake shi kuma shi din bai ɗaya bai tsammani ga mumini sai ya cin masa saboda haka ka fito nan ya bi nan ka fito nan ya bi nan ka fito nan kalli annabi Yusuf mun kun karanta ai amma da yake annabi ne ma'azalla da ya faɗan nan duk wani shaidan da ke ɗakin ya wari ya don annaba ba sa wari Ɗan uwa masu girma mu sani cewa samun kariya daga fada mahalakan iblis shi ne yi wa Allah ɗa'a domin shi da kansa ya faɗa bayan ka bayan da tasira kansa kuma Allah ya ce wa imma yanzu zannaka min mina na nazgun sai ce fasta izbillah innahu huwa sami'ul alim haka Allah madaukakin sarki ya faɗa saboda haka ƴan uwa yana daga cikin hanyar samun kariya ka zo mai yin zikiri kai zikiri shine mafi girman makamin da zai protect ɗinka daga shedan wallahi karanta alkur'ani kiyaye sallah azkar zama da bayan Allah mutanen kirki zama da mutanen kirki shine ne al’imam ibn al kaim yake cewa ai mutumin da yake yin zikiri a zikiru lil qalbi mithl ma sama kaga yadda ruwa yake kifi ke rayuwa a ruwa yi. to haka in kana yin zikiri haka irin da ruwa kifi ke rayuwa nan amma shi da kifi ga da waje me kuma bai da tasiri kuma babu ka san akwai Allah kifi dawa da shi tudu bai iya motsawa kai kuma mutum shiga ruwan ka gani ko za ka kai labari kai za ka rayu tudu shi kuma zai rayu cikin ruwa allahu akabar ya allah ka datar da mu allah ka amsa ibadanmu ka yafe mana ya allah jami'a mu nasarar state university allah ka sanya mata albarka ma'aikatanmu allah ka blessin rayuwarsu ɗalibanmu allah ka kare su daga sharrin fada ma sharrin examination malpractice malaman mu Allah ka taimake su ka hana su keta ka hana su karban na goro a hannun ɗalibi kafin a baki mai maki ko ba ba saboda haram ne an gani in ka sauna baka na goro ka kirga nawa ya baka mai da mishi saboda ana biyan ka salari ba ma bin bashin salari ba ana biyan ka ka karba ka ci haram duk wani shugaban kifin HOD ya ji tsoron Allah masu irin wannan ciko cikon ya rika jan kunne ba ka lahira za a tsaye da kai a ce ka san malaman ka na karban na goro a kiyaye kuma doka yan uwa za a fara jarrabawa a kiyaye doka ba wani ɗalibi duk abin da aka faɗa maka karka yi a jami'a you make sure ka nisanci wannan in ba ka ba in an kama ka to jin tausayin ka ma kuskure ne ka shiga da waya ka karba ka yi haƙuri in ka rubutu a wani ba kama a maka hukunci haka Allah ya tsara rayuwa shi sa Allah ya yi wuta kuma ya aljanna mu daina zubar da kimanmu ya 'yan uwa ubangiji su wata ala ya datar da mu Allah ya sanya albarka a jihar mu Allah ya sanya albarka a garinmu. Allah ya sanya albarka a ƙasar mu zaɓuɓɓuka da suke zuwa 'yan uwa muna roƙon Allah madaukin sarki ya Allah ya sa a yi su cikin lafiya da nutsuwa Allah ka za a mana shugabanni na gari Bayan Allah na kirki wanda suke da zil da zuciya da tunanin su yi aiki su gyara zukatan al'umma ba 'yan handama 'yan babakere ba umu ila salatikum yarhamukumullah